Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo idan ba ku manta ba ɗazu mun kawo muku bidiyo yadda za ka rajista wannan da investment insha Allah rabbi a cikin wannan bidiyo zan nuna muku da za ka yi withdraw da farko ne za ka rinna inda aka rubuta alamar wajen withdraw din nan bayan ka dinna zai kawo ka wannan fuska to ga inda kake gani alamar wajen add bank card din nan sama sai ka taba shi kai tsaye idan ka taba shi sai ka dan jira shi ya bude maka wannan fuska ok to sai ka zo anan sai ka zaɓi sunan bankin ka da wannan bankin da kake so ka cire amma ni zan zabi banki famfe da shi nake so amfani in cire kuɗin ok sun yanzu alfan fi gashi nan to sai ka zo ka sanya account number ɗinka a nan ƙasa sai ka sanya sunan da ke cikin account number ɗinka sai ka danna confirm barin saka na ta ga account number na sai in danna confirm idan na danna confirm za ka ga saving successfully to sai mu koma can back wajen wajen yin withdraw ɗin nan ok to gashi nan sai mu zo mu sanya amma mu tare da abin da kake so a yi withdraw ɗin shine naira dubu ɗaya da ɗari bakwai kai tsaye gashi nan kuna gani sai mu danna inda aka rubuta withdraw ƙasa idan muka danna withdraw ɗin ƙasa sai ka jira da ya ce ma withdraw ɗinmu yana kan wato process sai mu ɗan jira shi kai tsaye ok to gashi nan muna wardrobe din gashi nan kuna ganin ya successfully kana yin wardrobe yake fita ko minti ɗaya ko sakan biyu ba zai ƙara ba zai ba za ka ga fita automatically yake fita to yanzu gashi idan muka shiga cikin account number din mu wato wannan fanpage din mu za ka ga cewa kai tsaye yanzu ga kuɗin ya kama ga wanda suka saka mana naira dubu ɗaya da ɗari shida da naira arba'in da da tara sun caji naira wato hamsin da daya su suka dauka a matsayin charges gashi nan yanzu yanzu na wudura mu yanzu yanzu ya fita duk wanda ke da inda invest mu wannan ba karamar dama ba ce kuma sai an samu alkhairi da shi fede da yadda kake tunanin insha Allah rabbi mara lokaci na gaba